بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan walhata asabar 29 ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1432 daidai da 30 ga watan yuli a wannan shekara ta 2011 miladiyya saboda buɗe karatun tafsiri na alƙur'ani mai girma da ake gabatarwa a watan ramadana ya Allah muna roƙonka da dukkanin sunayenka mafiya tsafta da tsarki da sifofinka mafiya ɗaukaka ya Allah da ka sanya albarka a rayuwarmu baki ɗaya yadda ka nuna mana farkon ramadana ya Allah ka sa ibadar da zami a ciki ya Allah ka karɓa mana ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda ake 'yantawa watan azumi ramadana ko dai ya fara gobe wanda ke gobe ne talatin ga watan sha'aban tun da yau ashirin tara ko kuma ya zama jibi idan ba a ga wata yau ba kenan aka cika shi zuwa 30 aka cika sha'aban zuwa talatin sai ya zama na jibi litinin kai tsaye za a ɗauki azumi idan kuma ubangiji allah maɗaukin sarki ya sa an ga wata a yau sai ya zama na gobe za a tashi da azumi mana roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa ya nuna mana ya sanya rayukan daga cikin waɗanda za su kai wannan lokaci kamar yadda bayani suka gabata karatun mata da ake gabatarwa a wannan masallaci na makil bin yasar a nan garin mina ana gabatar da shi ne ranakun asabar da lahadi kadai saboda haka a karatunmu na bara muka samu karatun so takwas ne saboda an samu mako hudu a ciki kuma ana hasashen yiwuwar gobe a fara azumi gobe lahadi ya sa muka ce to bari a fara daga yau asabar la'alla a wannan karin mu sami darussa tara kenan kun gane wannan da kyau ko muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki karatuttukan namu kamar yadda aka saba aka sani a darasin bara da ya gabata ba aya ake ɗauka daga aya ta farko zuwa ta biyu zuwa ta uku ba lura da darussan so takwas ne ko so tara a cikin wata baki ɗaya wannan yasa ake tsintar waɗansu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma domin a yi bayanin su a ɗan faɗaɗa kaɗan wurin bayani ɗin wanda ake kira tafsirin mawdu'i wannan yasa a darasin bara muka fara da suratul baqara inda ayatul kursi aka darasi hudu a ciki aka zo amanar rasul aka darasi biyu idan haɗa no kenan shida aka zo surata al-imran qul illahumma malikal mulki aka darasi daya bakwai kenan sai darasin karshe darasin da shine aka rufe darasin wa abdullahi wa la tushriku bi shay'a wa bil ihsana a cikin suratul nisa muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana ayyukanmu a yau za mu tafi cikin suratu al-ma'ida ne tunda mun gama mun tafsirin namu ya tsaya a bara a suratul nisa'i yau za mu fara tafsirin a suratul ma'ida na farko ina da ɗan tafsirin namu mawdu'i ne idan aka ce tafsirin mawdu'i shine tafsirin da ke ɗaukan wani mawdu'i guda a yi bayani mai faɗin gaske wanda yake in ba an ce tafsirin mawdu'i ba sai ma ya fitar da tafsirin daga sunan shi na tafsiri shi yasa ake kira tafsirun mawdu'i sai a ɗauki mawdu'i guda a yi magana a cikin shi kafin dai mu shiga cikin bayani ɗin ina son ɗan mana tsokaci kaɗan na cewar nan ina muke cikin masallaci muke saboda haka masallaci yana da ladubban shi yana da adab ɗin shi na zama a cikin masallaci yana ga cikin ladubban cikin masallaci a duk lokacin da masallaci ya shigo ciki ya yi sallah a biyu kafin ya kama komai saboda haka wannan sai zame mana goban mutum zai fito sai fito da alwalar shi yana zuwa sai ya sallar shi a biyu sannan sai ya ci gaba da duk wani harka da zai a cikin masallaci sannan motsi surutu ba a yi a cikin masallaci to ina ga wurin karatu ba a yi a wurin karatu ina ga wurin masallaci balle ga shi ya haɗa wurin karatu kuma masallaci so ba a san mutum ya tsawaita surutu ya zama na ya shagaltu ya shagaltar da wani ya zama na mutum yana ta ciye-ciye tun da yau asabar gobe kuma ai ciye-ciye ya ƙare gobe ko jibi saboda ka sai mu kula da ladduban zama a masallaci da kuma ladduban karatu ba tare da ka tsangwami wani ba kuma karka bari wani ya tsangwame ka surar da zamu yi magana akan ta ita ce suratul ma'ida wanda ke idan kana lissafin ayoyin alkur'ani mai girma ita ce sura ta biyar a cikin alkur'ani mai girma an ka duba tartib sura ta farko suratul fatiha sura ta biyu suratul baqara sura ta uku al imran sura ta hudu suratul nisa yau za mu ta yi suratu al-ma'ida wacce ita ce abin nan surata biyar ita ce surata biyar suratul ma'ida sura ce wacce take madaniya bil ittifaq domin surorin alkur'ani mai girma sun kasu kashi uku akwai almadaniya bil ittifaq an yi ittifaki cewar wannan sura madaniya ce akwai kuma wacce aka yi ittifaki makiya ce nau kenan biyu sai ta tsakiya wacce aka yi saɓani malamai suka ƙara ma juna sani wasu suka ce makiya waɗansu suka ce madaniya ki sani a kamus ɗinki a babin ulumul ƙoran idan aka ce sura makiya ana nufin surar da aka saukar da ita ko ayar da aka saukar da ita kafin ma'aiki yi ƙaura kafin ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi ƙaura daga makka zuwa madina a cikin waɗannan shekaru goma sha uku to duk surar da ta sauka a wannan lokaci sawa'un yayi tafiya ne yana garin maka ne ko yana ina ne sunan wannan surar ko sunan wannan ayar makiya amma idan ya zama zamana bayan da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi kaura ne yayi hijira ya koma Madina to duk ayoyi ko duk surorin da suka sauka a wannan lokaci sunan su madaniya ko da ko sun sauka a makka ne tunda sun sauka ne bayan yayi kaura sabili da haka suke cewa faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina aya ce wacce take madaniya duk da kuwa ta sauka ne ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana Arafat Arafat kuma yana wajen Makka ne ranar Juma'a to amma tunda ta sauka ne bayan hijira to sunanta madaniya shi yasa wannan ta'arifin zaki ga mutum ya ce suratul ma'ida madaniya ce in banda qul allahumma malik in banda ma aka martu lakum dinakum ke ki zo latti kuma ki mana surutu in banda wannan to wannan zai zama matsala kenan zai zama kuskure ne na wajen ta'arifi din tunda ayar ta sauka ne bayan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi hijira ba lura da cewar ya ta sauka yana makka ko ta sauka yana arafat ko ta sauka yana wuri kaza yana wuri kaza ba Allah ta'ala ya mana gamdakatar shi ibn hasar da man kai tsaye ya lissafa ta yace fa arba'un min tuwalis sab'i awwaluha surori guda hudu idan kika fara lissafin surori guda bakwai masu masu tsawo to hudun farko daga cikin bakwai din gaba ɗayan su surori ne madaniya kuma hudun farko su ne bakara ali imrana nisa'i ma'ida shi sai ya ce fa arba'un min tiwali sab'i awwaluha tun daga farko zaki fara lissafi in je ga lissafa surori hudu to duk waɗannan surorin madaniya ne wannan baya hana idan sura ta zama madaniya a samu aya ɗaya ko biyu ta zama makiya kamar yadda idan sura ta zama makiya baya hana a samu aya ɗaya ko biyu ta zama madaniya wa rubba mastasniyat ayun min suwari sau da yawa akan yi istisna waɗansu ayoyi a cikin sura ta alqur'ani mai girma yanzu mun ji cewar suratul nisa'i sura ce madaniya bil ittifaq suratul ma'ida sura ce madaniya bil ittifaq abu na biyu adadin ayoyinta adadin ayoyin alqur'ani adadin ayoyin suratul ma'ida kamar yadda al-imam shatibi rahimahullahu azza wa jalla ya faɗa a cikin ar raiyasa yake cewa وعد العقود الكوفي كيف قفا وبالعقود فداء ما عن كثير له يثري yake cewa surorin ayoyin da ke cikin suratul ma'ida ayoyin da ke cikin wannan sura a lissafin mutanen kufa ayoyin da suke 120 ɗaya kenan a lissafin mutanen basra 123 a lissafin sauran malamai 122 wace ce za ta maimaita min lissafin lissafin mutanen kufa 120 lissafin mutanen basra 123 sauran malaman lissafi 122 in muka ce sauran sun hada almadaniyan al'awal wasani sun hada almakki da ashami da alhimsi da sauran malaman lissafin ayoyin alkur'ani mai girma kamar da muka san akwai malaman kira'o'i malaman tafsiri to haka nan akwai malamai masana harkokin lissafin ayoyin alkur'ani mai girma hisa alqadi abdul fatah yake cewa wa bil uqudi an kathirin ahmala kufin wa ghalibuna basharin naqala nan yana lissafin tunda an samu bambanci akwai wanda suka lissafa 120 daidai akwai 122 akwai 123 sai ki lura babu 121 kada ki ji an ce da uku 120 daidai 120 da biyu ɗari da uku ya aka aka samu wannan sabani ko wannan bambanci shin wanda ya ce 122 ayoyi biyu ya kara a'a abin da ke faruwa shine wajen lissafin ayoyin alkur'ani wannan sai lissafa daga wuri kaza zuwa wuri kaza aya a inda wani bai lissafa su aya ba wuri na farko da aka yi sabani shine farkon ayar farkon surar fadan Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud anan wadan suka sa aya guda wanda yake in kun lura in duba qur'an da ke mu a yanzun nan a lissafin mutanen kufa wakafi ne a wurin kun duba a kowace ta ga rubuta aya a'a ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud sai aka sawo kafi uhillat lakum bahimatul an'am sai zama na ci gaban aya ne ba sabuwar aya ba alisafin wa mutanen kufa wanda yake sauran malaman lissafi sai suka sanya ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud aya uhillat lakum bahimatul an'ami sabuwar aya kin ga yanzu aya ɗaya ta zama biyu kenan shi yasa ke ga wancan da ya lissafa 120 da kaza to kin ga yadda akai ya samu da kaza din haka na faɗin Allah ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum an kasirin ya ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير aya guda kenan kada za ku kuma Allah nuru kitabun bin sabuwar aya to kun ga wannan aya ɗaya ce sai mutanen basara suka lissafa ta wanda yake mutanen kufa bai lissafa ta a matsayin aya ba da sauran shi kaɗai ne bai lissafa kun ga nan aya farko bai lissafa ba aya ta biyu ita ce ahlul kitabi kada za kuma rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum kufuna min alkitabi wa yafu an kasir bai lissafa ba sauran malamai kuma suka lissafa ta a matsayin aya kun ga anan mun samu 100 da nawa kenan 122 wanda ke su mutanen kufa suna da 120 daidai saboda ba lissafa waɗannan ayoyin biyu a matsayin aya aya ba sai suka hada su sai abin nan lissafin mutanen basara wanda ke su suke da 120 da uku suka lissafa dan Allah ta'ala da yace qala rajulani min alladhina yakhafuna anama Allahu alaihim dukhulu alaihim albab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun aya wa lallahi fatawakkalu in kuntum mu'minina sabuwar aya to kin ga tanan ne ya sami ayoyin suka samu 123 wannan shine daidai gwargwadon abin da ya shafi bayani akan lissafin ayoyin suratu al-ma'ida ayoyin suratu al-ma'ida ayoyi ne ko dai 120 daidai a lissafin mutanen kufa ko kuma 123 a lissafin mutanen basara ko 122 a lissafin sauran malamai da suke magana a kan lissafin ayoyin alkur'ani mai girma magana ta gaba ita ce sanadiyar da ya sa aka sanya ma masurar da sunan suratul ma'ida an kira suratul fatiha da suratul fatiha ne domin ita ce mabuɗin littafin an kira suratul baqara da suratul baqara saboda an faɗi labarin albaqara a ciki wa idh qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka haka dai kisar baqara sananniya ce a cikin sura kuma anan kadai labarin yake aka kira suratu al-imran da suratu al-imran saboda an faɗi labarin mutanen gidan imran a ciki inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiyun alim iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى هدي زواج kisar baki daya aka kira suratul nisa da suratul nisa saboda sura ce su kuma da guda da ta bayanin mata haƙoƙin su baki daya wanda ke lafazin annisa a cikin ayar a cikin surar yana da yawan gaske kamar tun daga ayar farko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba an kira suratul maida ne da suratul maida idan ka ce al maida a Hausa shine kabaki kabaki katan daro katon bangaji a cika shi da abinci mai rai da lafiya shi ya kira alma'ida ina jin hausa ta fito yanzu ta alma'ida to an kira wannan sura ne da suratul ma'ida saboda alhawariyun sun ce idan Allah ta'ala ke cewa iz qala alhawariyuna ya isa bana maryama hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama' قالت قل الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين waɗannan ayoyi guda hudu abin nan qala Allah inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'd minkum fa inni u'azzibu azaban la u'azzibu ahadan minal alamina waɗannan ayoyi guda hudu su suka yi maganar abin da ya shafi ma'ida aya ta 112 da ta 113 da ta 114 da ta 115 a cikin wannan surar kenan ayoyin suna can ƙarshe-ƙarshe kenan su ne suka yi bayanin abin da ya shafi alma'ida wannan kaɓaki da mutanen suka ce ubangiji ya sauka musu da kaɓaki abinci daga sama yana tiriri kawai a gan shi ya taho daga sama maimakon da kika san daga tukunya ake kwashewa yau kuma suna son su gan shi daga sama to wannan magana ce da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce in ya saukar da ita to fa duk wanda ya kafirce ya ce bai yadda ba zai ɗanɗana mashi azabar da bai taɓa yi ma wani ba a cikin halittu bayan da annabi sa alaihi salatu wasallam ya ja kunnansu ya musu tokaciya ya ja hankalinsu sosai da sosai a kan abin da ya shafi wannan ɗin waɗannan ayoyi guda hudu su ne suke maganar a kan abin da ya shafi ma'ida izkal alhawari yuna ya isa bana mariya mahali ya sati o rabuka an yuna zila alina ma'ida ta mina sama kaji ji jumla da suka faɗa ba hali ya sati o rabuka an yuna zila alina ma'ida ta mina sama a kira'ar kisa'i hatta sati a rabaka an yuna zila alina ma'ida ta mina sama قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون على من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين يا هل تمتني وأنا أدوار ينزو يتي اللهم أنزل علينا مائدة من السماء ai eh, haka zaki ga wani ya daga hannu yana Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu la'idan li awwalina wa akhirina wa atamina eh Allah ta'ala ce qala Allah inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'azzibuhu azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin Allah ya sauke kuma da suka ce a sauka musu da ma'ida ɗin da ka mai Allah mai annabi sai ce da su ta ƙulla in kuntum mini ku ji tsoron Allah wannan magana bata dace ku faɗa ba ba ta halatta mutum ya irin wannan addu'ar ba tsoraka yana da kyau mutum ba wai dan ya ga addu'a a ƙur'ani kawai ya dauka ya karanta ba wani sai je Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i kawo dai wasu addu'o'i da yake ganin ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اللهم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب hisab da wani shi da ya ga a cikin qur'ani sai ya dauka da ya ga allahumma a ciki shi sai yake ganin a karanta alqur'ani mai girma ba tare da sanin ma'anonin shi ba akwai barna sosai da sosai kuma a daidai nan nake ce da mu mu ja mu sosai da sosai akan karatu alqur'ani mai girma musamman a cikin watan ramadana da ake sa ran farawa gobe ko jibi mutum ya tsaya lizimci littafin Allah ya tsaya lizimci alƙur'ani mai girma ina laifi a ce kullum ki karanta izufi goma babu laifi bayan sallah asuba ki karanta daidai kaza da safe kaza an ganci izufi goma ba wai lalle sai a zama ɗaya ba bayan sallar asuba da safe kafin ki fara komai ki karanta biyar in kin samu wani lokaci ki karanta biyu in kin samu wani lokaci ki karanta uku ya zama na dai a awa ashirin da hudu kin karanta izifi goma kin ga duk kwana shida kina da sauka daya duk kwana shida kina da sauka daya sai da in kike sauka biyu zuwa uku sai ki kara zuwa izifi goma sha biyu zuwa izifi goma sha uku ba wani abin da mutum yake da shi da zai tasa a gaba yana karantawa kama abin da ya shafi qur'ani a watan alqur'ani mai girma shahrul ramadan allazi unzila fil qur'an hudan lin nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum shara falyasum abin da ya shafi abin da suratul ma'ida ta kunsa suratul ma'ida ta kunshi abubuwa da yawa suratul ma'ida ta kunshi abubuwa da yawan gaske na farko dai ta kunshi kisar ma'ida din da muke magana kuma kasance wata sura ce madaniya to ya nuna mana kawai ta kunshi hukunce-hukunce sosai da sosai domin duk sura da take madaniya tana daga cikin abin da tafi mai da hankali a kansu akwai linul khitab sauƙaƙaƙiyar lafuzza sauƙaƙaƙiyar magana hisa take buɗe da ya ayyuhal ladina amanu sabanin galibin surorin makka ya ayyuhan nas da sauransu misali duk da cewa akwai ya ayyuhan nas a cikin surorin da suke madaniya sannan surorin madaniya suna mai da hankali sosai akan tafasil na al-ahkam bayanin hukunce hukunce filla filla kame da suratul makiya ita kuma ta mai da hankali sosai akan abin da ya shafi tabbatar da ingantaccen tauhidi da cire al'adu da canfe-canfe da maguzanci da arnanci da komai da komai daga cikin zukatan mutane a wanke zuciyar zuciyar ta wanku kamar da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yake cewa wala ne yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha kalbin salim daga suratul ma'ida ta mai da hankali sosai akan abin da ya shafi hukunce hukunce bayanin hukunce-hukunce filla-filla daga cikin sunayen surorin ana kiranta da suratul uqud suratul ma'ida da kuma suratul uqud saboda mai Allah ta'ala ce ya ayyuhal na amanu awfu bil uqud yaga ce al uqud shine abubuwan da aka kukkulla na alƙaura an kulla alƙauri da wani da wani tsakaninka da ubangiji zaka bauta mishi shi shi kaɗai wahada hula shirika lahu to bai kamata mutum ya zo kuma yana shirka yana waɗansu abubuwan da bai kamata ba surat maida ta yi bayanin abubuwa daga cikin abin da ta bayani akwai ayar da take gabanmu aya ta shida ya ayyuhal ladzina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wannan aya ta yi bayani filla filla daki daki akan abin da ya shafi alwala da sauransu ta yi bayani abin da ya shafi hukunce hukuncen farauta ta yi bayani akan abin da ya shafi abincin ahalul kitabi ta yi bayani akan abin da ya shafi auren ahalul kitabi ta yi bayani imamul qurtubi ya hikaito maganar abu maisara yake cewa ta yi bayanin abubuwa goma sha takwas da babu a cikin wata sura sai a cikin surar suratul ma'ida din abubuwa guda goma sha takwas misali faɗin Allah ta'ala da ya ce wal munkhaniqatu wal maqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wala wa akala duk babu waɗannan a cikin wani sura sai a cikin suratul ma'ida amma ki lura hurrimat alaykum almaytatu wad-damu wa lahmul khinziri wannan akwai a waɗansu surorin yasa bai faɗe su bai ce wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakatum ma dhubiya ala nusbi wa an tastaqsimu bil azlam يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم duk babu inda aka bayani sai a cikin suratul ma'ida ya lissa abu mai sara ya lissafo waɗannan abubuwa guda goma sha takwas sai shi imam al ya ce ni kuma zan kara na sha tara da ba ambata ba sai ce shine faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce wa idza nadaytum ila salati takhadhuha huzwan wa la'iba batun kiran sallah gamamman batu akan abin da ya shafi kiran sallah babu inda aka yi shi sai a cikin suratul ma'ida ku lura gamamman magana akan shafi kiran sallah amma a cikin suratul juma'a an yi na ranar juma'a ne idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dharul bai amma wannan wa idza nadaitum ila salati takhudhu huzwan wa la'iba wannan an yi magana ne akan abin da ya shafi salloli baki da yasa da ibnu da imamul qurtubi yazo kan wannan ayat dake ke cikin suratul maida yace akwai mas'aloli goma sha biyu akan ta ya danga bayani ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har aka kammala Mana roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah maɗaukin sarki ya mana jagora Allah ta'ala ya yi mana jagora akan abin da ya shafi karatun wannan sura din bari malama aisha ta karanta mana ayoyin ku barakallahu fiki Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salah wannan ayar da yarwa malama Aisha ta karanta ita ce ayar da malamai suke kira ayatul wudu ayar da ta magana akan alwala da yake ayoyin alkur'ani mai girma suna da sunayi kamar yadda muka karanta a bara akwai ayar da ake kira ayatul kursi ita ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum akwai ayatul wudu ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum akwai ayatu tayammum ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu anan ne a wannan ayan ne ubangiji Allah madaukin sarki yayi bayani akan abin da ya shafi taimama to wannan ita ce ayar da malamai suke kira ayatul wudu ta buɗe da ya ayyuhal lazina amanu wani bawan Allah ya zo wurin abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud fitacce ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga cikin waɗanda suka musulunta da daɗewa sosai da sosai da shi aka yi hijira zuwa makka zuwa madina yana cikin sabiqun al-awwalun yana cikin masana tafsirin alkur'ani mai girma shine jagoran makarantar tafsiri da ke birnin kufa wani mutum ya zo wurin abdullahi dan mas'ud yace ce ya kai abdullahi dan mas'ud ina son kai min nasiha ina son kai min jawabi sai abdullahi dan mas'ud yace ma wannan mutumin إذا سمعت إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه Abdullahi da Mas'udi ya ce da shi a duk lokacin da ka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu a duk lokacin da kika ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu to ki kasa kunni ki saurara ki mai da hankali ki natsu abdullahi dan masaudi ki cewa fa innahu khairun ya amuru bihi ko dai ya zamana ubangiji Allah madaukakin sarki wani alheri ne yake bayanin sa aw sharrun yanha anhu ko kuma sharri yake hanawa ɗayan abubuwa nawa kenan biyu in dai kika da an ce ya ayyuhal ladzina amanu to ki sani wani alheri ne yake umarta ki da shi ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kin ga wannan alkhairi ne ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud kin ga wannan alkhairi ne ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'air Allah wala shahr al haram ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'adudat saboda za zaki ga a duk lokacin da kika da an ce ya ayyuhal ladzina amanu to ki mai da hankali lalle umarni ne ake yi na alkhairi don mutum ya umarci da su ko kuma wani fitina wani sharri ake kwabar mutum to kin ga masanin tafsiri ne wannan bayani shine Abdullahi ibn Mas'ud wannan ayar da aka karanta yanzu wacce ike ita ce matashiyar tafsirinmu na bana shekara ta 1432 daidai da shekara ta 2011 miladiya za mu kasafta wannan ayar ne zuwa gida biyar sannan sai mu zo mu bi kashi-kashi muna bayaninsa gwargwadon abinda da ubangiji allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe mana ya ƙaddara za mu yi bayani ɗin ɓangare na farko ya ayyuhal lazina amanu ɓangare na biyu iza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ko wa arjulakum ila alka'abain iya nan ɓangare na uku wa in kuntum junuban fattaharu ɓangare na hudu wa in kuntum marda أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بانغاري نبيار ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم هزوا كرشان آية بانغاري نو كنا بيار waɗannan ɓangarori biyar su ne ɓangaron da za mu ɗauka da izinin Allah maɗaukin sarki sannu a hankali daki-daki magamin bi su in muka kammala su sai kuma mu shiga sura ta gaba da haka dai har mu ga inda za mu tsaya kuma a wannan tafsiri na bana ɗin ɓangare na farko shine ɓangaren faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce ya na amanu muka ce kowane bangare ba zai rasa kuma bangarori ba na farko dai a nan ubangiji allah maɗaukin sarki ya yi kira da harafin da ake kira da shi a larabci shine ya domin akwai harufin nida harufan da ake kiransu kamar ya kamar aya kamar ai da sauransu ya ita ce umul bab da ita ne ƙur'ani ya zo saboda haka ubangiji Allah madaukin sarki yayi kira daya tambaya ta biyu su waye kira mummunai ya kira ne allazina amanu waɗanda suka imani su Allah madaukin sarki ya kira to tambaya anan ita ce shi imani da aka kira waɗannan bayan Allah da shi menene shi menene imani eh imani da Allah Mhm. wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil khairihi wa sharrihi wannan kun ga ta'arifin imani kenan bi arkanihi wannan rukunan imani ake kiransu shika-shikan imani kenan kuma da su ne ake ta'arifin imani cewar shi ne ki yi imani da Allah ka yi imani da Allah an tu'mina billah kai imani da Allah kuma imani da Allah yana kaskatuwa zuwa ga abubuwa hudu abu na farko imani da cewar akwai Allah din abu na biyu imani da shine wanda ya cancanta abota mashi shi shi kadai abu na uku imani da cewar shi ne mahalicin kowa da komai abu na hudu imani da cewar yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka imani da Allah imani da mala'ikun Allah da Allah maɗaukin sarki ya aiko imani da manzanninsa imani da ranar tashin alkiyama imani da duk abin da Allah maɗaukin sarki ya kaddara na alheri ne ko na sharri wannan so ya kira shi kashikan imani to amma idan aka yi ta'arifin imani da sunan shi na imani fa shine i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalu bil jawarihi yazid bi ta'ati wa yanqusu bil ce imani shine i'tiqadun bil qalbi kudirin zuci a kudirce duk waɗannan abubuwan da suke a kudirce a zuci ɗaya kenan abu na biyu wa nutukun wa qaulun bil lisan a furta kuma da baki kenan in aka furta da baki ba kudirce a zuci ba wannan ya zama munafunci kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil wa ma hum wa minan nasi akwai daga cikin mutane man kulu wanda zai ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil mun yi imani da ranar tashi alkiyama sai Allah ya ce wa ma hum su din kuma ba mummune bane gashi sun faɗa an samu ƙaulin lisani an faɗa da harshe kuma Allah ta'ala ya kore musu mai imanin saboda bai samu daskaruwa a zuci ba saboda haka sai an kudirce a zuci an hurta shi a baki muddin akwai dama da za a hurta no kenan biyu sannan kuma aiki ya gazgata aiki ya tabbatar ba wai mutum ya ce ba wai ta ce ta yi imani ba ai a attaqawa hahuna wannan kalimatu haqqin uridu bihal batil nam takawa ha huna tsoron Allah a zuciya yake aiki da tsoron Allah kuma a gabbai yake nam misali mace ce ta ce ta yi imani da Allah ta yi imani da manzan Allah ta yi imani duk abin da Allah ta'ala ya faɗa amma an ce an ga wata sai muka tana shan ruwa aka ce saboda me ta ce a takawa ha huna Allah shi ya san imanin kowa lokacin sallah ya aka ce baiwar Allah a tashi a yi sallah ta ce a ta kawa hakuna abinda zai kawo ki ga wannan za ki ga wata ta yi magana cike mata na sai ta ce a tsoron Allah a zuciya ke ko ta fito kasiyatin ariyatin mumilat ta fito babu wata sutura ta musulunci a jikinta in kike mata magana kike mata na sai ta ce ai tsoron Allah a zuciya ke. tsoron Allah a zuciya yake aiki da tsoron Allah kuma a gaba yake mu ba mu tuhumce ki ba Mai kika kudirce a zuci wannan daman Allah ta'ala bai dora wa manzan Allah ya san mai kika kudirce a zuci ba sai dai abin da ya bayyana a gare mu ne za mu hukunci da shi mun gane wannan sabili da haka imani shine a hurta shi da baki bayan ya daskare a zuci sannan kuma aiki na gabai ya nuna wannan sannan na hudu kuma ki sani fa yana karuwa yana raguwa ayoyi da yawa sun tabbatar da imani yana karuwa imani yana raguwa falamar almu'minun al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasulu wa sadaqa Allah wa rasulu wa ma zadahum illa imanan wa taslima wa ma zadahum ba abin da ya kara musu illa imanan face imani ya kara musu ashe imani yana karuwa gadu imanan ma imanihim domin su ƙara imani ɗoruwa akan imanin da suke da shi na da kenan ya nuna imani yana ƙaruwa kuma ci karen kanki za ki ji wani lokacin kai sai ki ci malam abin tsoron Allah da waye mutum ya amma da zaran yara sun ta kara kaina an yi kaza an yi kaza ki ga mutum kuma duk abun ya dan san sauwake kenan sai mu ji me ke ƙara imani tsoron Allah yana cikin manya-manya abin da ke ƙara imani Allah ta'ala ce ya ayyuhu ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum karatu alqur'ani mai girma yana ƙara imani domin yazidu bi ta'at yana ƙaruwa imani yana ƙaruwa da dukkan nau'i na biyayya ga Allah duk nau'ukan biyayya duk abin da kika sani wannan da'a ne yana ƙara imani kuma karki manta aiki alkhairi yana janyo aiki alkhairi ne kamar yadda mummunan aiki yake janyo mummunan aiki kin san mummuna aiki yin farko mutum yi sai ya ji kamar samar ƙasa za ta haɗe shi saboda farkon yin shi kenan yana da jin tsoro amma in ya sake sai kiga bai ji tsoron kamar haka ba sai kiga mutum tun yana ganin abun zunubi ne ya fara dawa yana ganin shi wani makaruhi makaruhi sai ya fara dawa yana ganin shi wani halas halas haka mummunan aiki yake tsoron ka sai ya hattara mummunan aiki yana rage wa mutum imani ya ta rage imani ya ta rage imani ya ta rage imani kiga mutum kwata-kwata ana ce mai Allah ya ce manzan Allah ya ce ana ce mata Allah ya ce manzan Allah ya ce kwata-kwata ita ba ta ji a jikinta kuma tana da awar imani haka kuma za ki ga wani nashi imani yana ta karuwa yana ta karuwa yana ta karuwa imanu na yazidu bi ta'ati wa naqsu yakunu bi zallati ku saboda ka imani yana karuwa yana raguwa nau'ukan biyayya suna ƙara imani saba ma Allah saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana rage imani mun ce biyayya gaba ɗaya za ki iya fayyacewa istighfari yana ƙara imani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara imani zikiri yana ƙara imani karatun qur'ani yana ƙara imani riwal qalbi zikrullahi fastaski muqbila ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا وآثر anil asari masarata أزبه Allah ya jikan imamu shatibi Allah ya rahamshe shi ita ka rike qur'ani ka rike qur'ani ke gangam da alqur'ani mai girma yana ƙara imani amma ba karatun qur'ani da ke ƙara imani fa shine ban karata da larabci fa eh dan qur'ani saukake ne da larabci wa inna la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin amma ka zo kana karanta qur'ani da hausa ko da nufanci ko da yarbanci ko kana karatun qur'ani da yarenka ya kara ba abin da mutum zai ji sai aman yaran zaki dinga ji saboda mutum zai tsaya ne koyi qur'ani koyon shi ake yi girma baya sawa a makara girma ba baya sawa wal umru kulluhu awanun li talab wa ibn da ba'da 70 talab haka habibullah shankid yake cewa yace al umru kulluhu a li talab rayuwa gaba ɗayanta lokacin neman karatu ne ya ce wa ibn zayyadin ba da saba'i na tsalam ibn zayyad bayan shekara saba'in ya fara neman karatu ya yi shekara arba'in yana neman karatu ya shekara arba'in yana fatawa ba da saba'ina bayan shekara saba'in ya nuna shekara nau kenan saba'in da ɗaya shekara tamanin bayan shekara tamanin ya fara neman karatu yi shekara arba'in yana nema ya shekara arba'in yana karantarwa ya koma ga Allah maɗaukin sarki nan da ka yi magana ne sai a ce to ga girma ya kama ga kaza ga kaza ba batun girma ya kama lokacin da qur'ani ya fara sauka sai nawa bakar shekara shi nawa a arba'in ba biyu suna cikin mahaddata Allah ta'ala ya sauke sai abu na gaba eh? al'umru kulluhu a wani talab wa zayyadin ba da saba'in na talab ka ce me eh? eh, ɗauki shi wannan sabili da haka za mu je yanzu abu na gaba bambanci tsakanin al'iman da al'islam ɗazu da na tambaye ku al'iman menene imani sai ku ce al'imanu billah wa mala'ikati wa kutubihi in kun lura waɗannan al'amura gaba ɗayansu al'amal ne alƙalbiya al'amal ne albatina ayyuka ne na ɓoye ko ana ganin imani da Allah ido sai dai a ga asar ɗin shi a jikin mutum eh imani da littafin Allah sai dai a ga shi a jikin mutum ba za a ce gashi nan wane yana yin imani da manzanni ba ne kun gane wannan ko to amma idan aka ce musulunci fa shine me fa akhbirni anil islam qal an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tu'ti zakata wa tasuma ramadana wa tahujja baita in istata'ta ilayhi sabila to wannan shine musulunci imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsayar da sallah bayar da zakka azumin wata ramalan da kuma aiki haji waɗannan ayyuka da muka ambata ayyuka ne da suke na zahiri za ki ce ga wanci tana sallah za ki ce gobe za mu tashi da azumi in Allah ya kaddara ko jibi a tashi da azumi to abin da ya shafi aikin bayyane shi ake kira da me musulunci bayan wannan ta'arifin shi ke nafa bi arkanihi ba ta'rifuhu bi kaunihi islaman ba shine al-islamu lillahi bi ta'a wal inqiyad lahu al-islamu al-islamu lahu bi tauhid wal inqiyad bi ta'a wal ikhlas min ash-shirki wannan shine al-islam amma idan aka yi ta'arifin sa bi arkani shine waɗannan abubuwa guda biyar da aka ambata to bambancin su shine idan aka hada su wuri guda dame dame da al-iman da al-islam idan aka hada su wuri guda kamar yadda ya zo a cikin hadisi na jibril to sai musulunci ya dauki al'amalu zahira ayyuka na bayyane sadar da zumunci ne taimaka ma marayu ne menene kun gane ko idan ya zo kuma sai imani ya dauki ayyuka na zuci imani da Allah imani da manzannin Allah imani da ranar tashi alkiyama to amma idan aka ware su daban-daban a can aka faɗi imani kadai aka shiru a can aka faɗi musulunci kadai ake shiru to menene ma'anarsu imanin sai ya zama shine imani shine kuma musulunci musulunci sai ya zama shine imani shine shine musulunci shine misali wannan ayar da muke karanta Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan ayyuka ne na zahiri ko ayyuka ne na baɗi na zahiri kuma mun ce ayyukan zahiri shine ne musulunci to amma tunda nan al-iman aka faɗa sai ya zama shine imanin shine kuma musuluncin imani saboda ya karɓi ayyuka na zuci musulunci kuma saboda ya haɗa da ayyukan zahiri so shi za suke da wani yare idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a idza ijtama'a in suka haɗu a wuri guda iftaraqa fil ma'ana sai su rabu wurin ma'ana wani ya ɗauki al'amalu zahira wani ya ɗauki al'amal al amma wa idza iftaraqa idan suka rarrabu suka zama daban-daban to ijitama'a sai su haɗu a wurin ma'ana da Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafa ga al'iman ga asil al'islam kin gana ijtama'a sai su zama iftara kafil ma'ana kamar wani hadisin da maka ambata kamar kuma a hadisin abu abdurrahman abdullahi bin abbas abdullahi bin umar da ya ce buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah kun gana ya yi kawo ta'arifi na al'iman al'islam sannan kuma ba zai hana musulunci shiga ba to wannan a takaicen takaitawa shine abin da ya shafi bangare na farko a wannan ayar da muka ce tana da bangarori guda biyar da za mu tattauna shine abin da ya shafi imani kenan yanzu yana daga cikin imani riko da abin da ya shafi wannan ayar ta kusa don ta bude da ya ayyuhal na amanu iza kumtum ila sala ashe abubuwan da ayar ta yi bayani imani ne yake sawa a yi su in ba haka ba bayar Allah kin fito bayi da kin yi wanka da botiki fal botiki ya cika da ruwan mutum ya yi wanka sannan kuma a ce zai yi alwala a kasa imani ne zai sa wannan dan da tsaftar jiki ne to ai alwala dududu ruwan da zaki alwala da shi bai wuce milimita nawa ai bai kai lita ɗaya ba to amma kuma ga wanka mutum ya yi sannan aka ce kuma ya yi alwala e ga bayan gida mutum ya yi aka ce ya yi tsarki amma kuma idan janaba ta kama shi ya yi wanka sai ga waɗansu abubuwan imani ne zai sa mutum ya yi ba wai hankalin shi ya kai ya yi ya fahimci hikimar da ke ciki baki ɗaya ko bai fahimta ba me zai sa mutum ya yi wannan imani isa aya ta buɗe da ya ayyu na amanu ya ku dukkanin waɗanda suka imani ya Allah ka tabbatar da mu a cikinsu ya Allah ka ƙara mana imanin mu saboda haka akwai littafi da Muhammad bin abdullahi ya rubuta mai suna usulul iman da yi bayani kan imani filla filla da wancan imani inda aka yi bayani na an tumina billahi wa mala'ikati ya yana da littafi mai suna usulul iman yanzu za mu tashi gaba ta nawa gaba ta biyu ita ce faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila marafiki marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'abai. Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qutum ila salah ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani kenan yanzu wannan bayanin da zamu ambata dole ne ya zama na imani ya gabace shi kuna jina idan imani bai gabace shi wafa eh bai yi ba mutum ne ya yi alwala da ya yi alwala sai kuma ya musulunta to yanzu ya ake ciki zai je zai yi sallah a zahar an juma kaɗan zai sake alwala saboda mai imani bai gabace ta ba sharaɗin ne imani ya gabace ta wa man aradal akhirata wasu alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun wa huwa mu'minin kaga wawun alasiri ma qabla ko kuma wawun wawul hal huwa mubtada' mu'minun khabar jumla haliya ai halatu kaunihi mu'minan a lokacin da yana mummuni faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun kenan sai ya yi imani kenan yanzu wannan abin dole sharaɗi ne alwala ta zamana dama mutum yana da imani kenan Allah ta'ala ce idza qumtum ila salah idan kuka tashi za ku yi sallah faksilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aidiyakum ilal marafiki da hannayenku zuwa gwiwa hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafa kawunanku wa arjulakum ilal ka'abain sannan kuma da ƙafafuwanku zuwa idan sawu abubuwa na wani aka ambata eh Allah ta'ala ce ya hallaji na amanu ila idza ila sala idan kuka tashi za ku yi sallah fasilu juhaku ku wanke fuskokinku idan aka ce fuska a yare na yin alwala shine tun daga matsaran gashi har zuwa nan har zuwa mukamuki wannan ta ɓangaren tsawo kenan ta ɓangaren faɗi tun daga kunci har zuwa kunci kenan zaki alwala dole ki tabbatar da tun daga nan matsarar gashi har zuwa nan ruwa ya same shi ɗaya wannan umarni ne wajibi ne na biyu tun daga nan gefen kunnen ki na nan har zuwa nan shine geography din fuska kun gane ko shi nan da ce fuska sai kiga wata galibi ba a cika samun matsala a wurin tsawo ba ta sama an fi samu ta ƙasa ne nan wurin faɗi sai kiga ta yi alwala wurin wani ɗan abin da bai wuce farce guda ba zuwa kunne ya faskara haka ma nan gefen to hatsari ne mai girman gaske annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wailul lil aqabi minan nar bane na azaba ya tabbata ga inda ruwa bai samu ba a takaicen takaita dan aka ce al'aqab shine karshen abu azaba ta wuta ta tabbata gana mun sami ina kenan yanzu fuska fa gasilu wujuhakum wa aydiyakum da hannayenku zuwa ilal marfiqain ilal marafiqi zuwa nan tun daga ina kenan tun daga nan ba tun daga nan ba karki tsammanin ai ɗazu a farkon alwalakin wanke hannaye zuwa nan a'a tun daga nan har zuwa nan kun gano wannan ko sai na gaba wamsa'u biru usiku sai ku shafi kawunanku in aka ce kai kin gaba an ce wani bangare na kai ba kenan kai baki ɗaya za ki shafa da haka idan aka tashi sai mutum ya yi haka kenan tun daga inda ya tsaya ɗazu alwala ba iya nan ya tsaya ba daga nan ya fara wanke fuska zuwa na to in zai shafa kai sai ya haɗa hannayen shi biyu sai ya fara haka sai ya tafi da shi haka haka sai ya kai keya kun lura da wannan sannan ya shafa kai in ba ta haka ba to ba ta shafa kai ba ko ta shafa wani bangare na kai sannan kuma sai a dawo da shi kamar da bayani zai zo nan gaba kada kun fahimci wannan sai abu na gaba wa arjulakum ila alka'bai da ku zuwa idan sawu idan sawu kuma shine wannan kashin zaki wanke kafa ki zuwa nan amma kika wanke kafa a kafa kuma kin ga nan da gefe nan ba ka sabai yake samun ruwa fa ka dole mutum ya tashi tsaye kamar yadda a wanke hannu galibi sai ki ga nan wata za ta wanke hannu sau goma sai ki ga nan zirin nan babu ruwa zirin nan bai samu ruwa ba ina fata mun gane wannan da kyau ka dole sai a hatara dole sai a kiyaye wuri nawa muka ambata nan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn waɗannan wurare guda hudu muka ambata wanda yake su ne farillan alwala sai ba a faɗi niyya ba iza kumtum iza kumtum sala idan kika tashi za yi sallah yawwa shi ce niyyar kenan in kika tashi za yi sallah ai ɗazu da kika tayi kin tayi ne kin je kin iza wuta ɗazu da kika tayi kin tayi ne kin je kin gyara talge to yanzu wannan tashin da kika yi zaki je ki yi sallah ne ko da zaki baro gidanki kin ce Allahumma inni nawaitu an azhaba ila ila masjidi maqil bin yasar ai baki faɗi haka ba da za a ce wai ana yin niyya ne da baki a ce Allahumma inni nawaitu sunan wuru ko wuri menene ake faɗa to ba haka ake cewa ba ba a lafazza niyya yunkurin da kika himmatu na zuwa aikata kaza shine niyyar za ki ji ta ce kai amma da na yi niyyar zuwa kaduna fa amma na fasa faɗa ta yi allahumma inni na waitu ana usafira ila kaduna ai ba faɗa ta yi da baki ba sai kiga tana zai allahumma inni na waitu ana asuma ramadana salasina yawman au tisa wa ishirin tuwa take mashaku eh abin da ake bukata shine a yau idan an ce an ga wata to ki kwana da niyyar gobe za ki tashi da azumin wata ramadana shi kenan kuma kar ku manta fa in dai batun wai a lafaza niyya ne da baki babu wani malami da ya ce ana yi fa o kar ku ce wai sabani aka yi malikiya sun ce kaza wai a'a babu ki je ki duba iziya me iziya ya ce ya ce da niyya sai ce wa mahalluha alqalb a zuciya ake saboda kawai za ki ga yaye yaye ne aka yi ake cewa wai ko maliki a ba ruwan malikiya da wannan ma ba wurin waɗansu da abin da ya shafi wannan Allah ta'ala ya sauke mun samu nau'i kenan biyar sai dalku cuccuɗawa da kika wanke hannu haka da kika wanke bakin gurza haka ba to ai ne cuccuɗawar don yanzu misali za ki yi ruwa ki kwarara haka hannu ko ki ɗibu ruwa ko ki watsa a fuska to wannan hakan da kika shine magana a dalku ba wai mutum ya ta dallawa kamar yana goga karfi a zuci shi ba kamar yana goga karfi a jikin shi ba a'a mun gane wannan Allah ta'ala yake cewa ya bagsulu juhakum wa aydiyakum wa aidiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn yanzu mun san alka'bayn mun san waɗannan su ne farlan alwala da ake da su kafin mu shiga bayani akan abin da ya shafi alwala ɗin kai tsaye za mu karanta falalata a cikin littafin muwatta na imam malik ibn anas imamu darul imam malik ibn anas a cikin kitabu tahara babu jami'in wudu yake cewa a hadisi a kitabu tahara hadisi na 32 yake cewa wahadasini an malikin an zaid bin aslam an aqwa bin yasar an abdullahi sanabihi an rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala idza tawadda al فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له نعم إمام مالك بن أنس يكي تشوى إمام مالك بن أنس يكي تشوى وحدثني أم an ba tare da mun yi dogon bayani ba mai tsawo haka shi mu muwaɗa da muke da yake ya fi shahara a hannunmu yanzu ruwayar ubaidullah ibn yahya ne allaifi al'andalusi wanda ya yi a wurin babansa yahaya ibn yahya laifi shi da yake cewa wa ni an malik shi ubaidullah ne yake cewa babana yahaya ibn yahya ya karanta da ni mu muwaɗa daga wurin malamansa shine malik ibn anas an zaid ibn aslam daga malamin malik shine zaid ibn aslam ana ta yasar daga Atau dan Yasar an Abdullahi Sanabihi daga Abdullahi Sanabihi radiyallahu an anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza tawadda al abdul mu'min idan bawa mummuni yayi alwala kun gana aka ce mummuni eh sai ya hada hadda musulmi kenan kun gane ko idan bawa mummuni yayi alwala kenan kafiri in yi alwala ba zai samu abin da za a faɗa ba tunda babu imani bai gabace shi ba fata madu mada sai ya yi kuskuren baki ku ji sunan madu mada bakin ki ya kada ko bai kada ba ya nuna kenan sai ruwan ya kada a baki faɗin madu mada za ki ji bakin ki ya kada kun fahimci wannan da kyau ko suka ce lafazin ma yana nuna sai an kada ruwa a baki in ya kuskura baki kharazatil khataya min fi duk laifukan da ke baki za su fita kenan bai kuskura baki ba yayi wa kai shi kenan washi dan tatsi ne washi ba zai yi alwala ba sai iya abin da aka faɗa dan tsabagen ya mai da mabiyan shi ba su san me suke yi ba wani da zai yi alwalar da ya tashi kin ga wata can suna magana da wasu da zai yi alwalar sai ya koma gefe yana sai da gishiri ne da omo da ya ɗauko sai da ya koma gefe ya wanke hannun tukunna daban sannan sai ya zo kuma zai yana ɗiba ruwa sai ya watsa a fuska na ce to kin ga dai in bai bi ta farki annan musa ba zai bi na fir'auna in ma bai yi dan anan sallam ya karanta ba zai yi don omo da ke hannun shi kuma babu lada Allah ya sauwake wa idza stansara idan ya shaƙa ruwa kharajatul khataya min anfi laifuka da ke hancin shi za su fita ya shaƙi menene ya yi kaza na laifi duk zai fita ku lura shaƙa ruwa me shaƙa ruwa wa huwa jazbul ma'i bil anfi shine a jaruwa. haka rasul ne cewa balik filistin shaƙi illa an ta kuna sa'ima ka kai matuka wurin shaƙa sai in kana da azumi amma sai ga wata ta ta yi haka wannan kwata kwata ba ko kuma a sa ruwa haka duk wannan ba shaƙa ruwa bane kwata kwata ba a yi shi ba ko kuma a yi haka ba abin da aka yi sai kin shaƙa ruwa in ba in jina azumi kenan an ba ki azumi kuma ki shaƙa wa baligh filisti shaki illa an takuna sa'ima in mutum ya wannan duk laifin da ke yanci za su fita fai za ghasala wajha in ya wanke fuskarsa kharajat al khataya min wajhi laifuka daga fuskar shi za su fita ai akwai abin da ya gani akwai abin da ya hanga akwai kaza akwai kaza hata ta kharuja min tahti ashfari ainai har abin da ke ramin gira ido shi duk sai sun fita ba wai gira ido ramin da ke gira ido duk sai laifin duk ya zubo ƙasa kin ga dole ke ana bukatar mutum ya ci cuɗa sosai da sosai kun ga wannan ɗazu da mutum ya yi wanka za ta fita kasuwa za ta je ofis za ta je makaranta bai samu wannan ladan ba amma yanzu a alwalafa ya same shi fa idza ghasala yadayhi in ya wanke hannayensa kharajatul ya min dai duk laifukan da ke hadin shi za su zubi za su fice hatta ta kharuja min tati ya yadai har abin da ke kasan faratinsa sai sun fita kasan farci duk sai ya fita saboda me ya wanke a alwala kun san wannan ya nuna mana alwala ibada ce ba al'ada ba ce da mutum zai yi fatal fatal wai an ce mishi wal faul dama shi ne shi ke na nawa na bakwai da aka ce alfauru gaggautawa ba wai ana nufin mutum ya yi alwala fa wankan akwagwa ba ke za akwagwa haka take tafalce ta lahi ta fita ba haka ake bukata ba abin da ake nufi da in kin fara alwala kada wani abu ya gitta miki sai kin gama ya za a yi mutum ya gane wannan suka ce a lokacin da ba mai sanyi ba ba iska ba ba kuma abin nan bai zama za ki fara danshin da ki hannun ki bai bai bushe ba shi kenan kawai wannan baya hana idan kina alwala ruwa ya tsinke miki ki tashi ki je da ki ɗebo ki ci gaba babu wanda ya ce wai tashi ɗebo ruwa yana ɓata alwala babu wanda ya faɗa in kuma kin gani a ahalari da ishimawi da iziya da risala da askari da muktasar da mudawwana ki kawo shi babu babu wanda ya ce miki wai tashi ki ɗebo ruwa a randa ki zuba wai yana bata alwala sai mutum ya zauna yana ta jiran wani ya ɗebo mai ruwan wanda yake kuma an samu katsewa wai shi saboda walforu ko bai fahimta ba ne ko kuma wanda ya biya mai ne ya biya mai a baibai fa'iza masaha bi in ya shafa kansa kharajatil khataya min ra'asihi da ke kansa na laifuka duk zai fita hatta ta kharuja min udhnayhi har abin da ke kunnen shi baki ɗaya ya fice kin ga ba a faɗi shafar kunne da in ya shafa kunne ba a wurin shafar kan ne kenan zai shafa kunne kenan in yi shafar kai haka in yi haka ya je da shi kenan ko ya haka ya dawo da shi sai ya haka eh shafa kai ba faiza ghasala rijlaihi in ya wanke kafafuwansa biyu kharajatil khataya min rijlai duk laifukan da ke kafa shi za su fice baki ɗayan su hatta ta kharuja min tahti afari rijlai har waɗanda ke can kasan ƙasan sa na kafa sai sun zubi wannan ya ishi wannan ya isa alwala ta zama falala bayan mutum ya yi riko da abin da Allah ta'ala ya ce da shi dan Allah ne ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum riko da ida da wannan umarnin kadai yana da lada sannan ga wannan falalar ta biyo baya sun makana mashihu ilal masjid sannan tagun da i zuwa masallaci don haka ce al masjid jinsi ne ko dai masallaci da yake zuwa sallah ko masallacin ɗakinta tunda da aka zo danki aka kawo ta gidan amarci abu na farko da aka ware an ware mata masallacinta ne tukunna sannan sai aka ware inda za a yi danki aka ware inda za a sa kujeru ko ba ka ake yi ba sai ki je ɗaki ki ga ɗakin gaba ɗaya ya cika da gado da kabe da kujeru inda za a zauna ki ce a nuna miki wurin sallah babu wai kuma ɗakin musulma ɗakin malama ai wannan ba haka ake yi ba kuma sai ki ga a cikin kayan ma da aka kawo kai aure har da zartuma kuma ba ta samu wuri ba ina ba ta mun gane wannan da kyau so sai kenan sai ki ware a ɗakin ki wannan masallacin ki ne ƙwar'anin ki da nazarin ki da wanda wurin ki dai nan ne wanda yake ba kuma ba wani lungu mutum zai kare ba don kada ya zama kuma bokanci ne a ce malama ta ware wani wuri a ɗakin ta ba wanda yake shiga sai ita to ga wannan zai zama bokanci kenan yawwa dai a ɗaki ne wanda yake kowa da gani ya san abin nan ne to kin ga tayi alwala a ina a waje takun da ta yi zuwa nan wurin ta yi sallah shi kuma ƙari ilal masjidi wa salatuhu da sallah kuma na filatalla wannan ƙari ne kan ƙari ai wannan ƙari ne shi kuma wannan ladan shi daban ba wai waɗannan zunubai da komai da suka tafi ɗin nan ba wai shi kenan an biya mutum a'a sallar shi kuma daban take to abu fa wannan idan ya yi sallar alwalar fa yadda aka ce a yi kuna ji na ɗaya sannan waɗannan laifukan da aka ce hadda kaba'ir ta Allah ta'ala cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum so kaba'ir su manya manyan laifuffuka shan giya lalata zina sata cuwa-cuwa eh ba za a ce halas ba sai a kira ta da cuwa-cuwa mutum irib da take a kudin al'umma wannan alwala ba za ta wanke wannan ba idan zalunci ne sai ya mayar kuna jina a lokacin da take a makaranta ita ce shugaban makaranta ko ita ce shugaban ɗalibai ko ita ce abin nan a cikin private mai mukamunta ma'aji a ban da wannan akwai wanda ake cewa head girls ita ce head girl ita ce waye diddai a zamanin su ta yi hada-hada da kuɗin mutane sai yanzu ta ji karatu sai ta ɗibi kuɗin in ta ɗibi kuɗin wata rana ta kai ziyara sai ta sa asusun a wannan fa su sai su ɗauka donation kika kawo kyauta kika kawo ke kuma kin ɗauka abin da kike rubuta ciki ne kika dawo da shi ba sun ke ce musu a lokacin kina abin kina amira ne kike rubuta ciki a ba sai kin faɗa ba ba ce da ke ba sai mutum ya kinta da wani bai da adadi fa sai ta kirdi adadi yadda take zaton zuwa kaza dai ta biya shine amma wai in za ki ɗauki mutanen najeriya gaba ɗaya ki kai su umara ba zai yaye wa mutum dukiyar mutane da ya ɗiba fa yawwa a fahimci wannan da kyau in ka zalunci mutane sai ka dawo musu da abin da ka zalunce su so a shi ba za ki yafe mai wannan ba kun fahimci wannan da kyau ko kun ga wannan ya ishi falala akwai kuma hadisin da ibiyo bayan wannan wanda yake duk yayi magana ne akan falala to wannan hadisin ma ya bude da sai an hada da me imani dan Allah ta'ala ya bude ayar ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum kun ga sai da aka hada da imani mun gane wannan da kyau sannan kuma yanzu in muka tashi lissafa gaban alwala za mu lissafa mai da me hannu zuwa nan ɗaya kenan sai hanci nawa kenan biyu sai fuska no kenan sai wankewa zuwa nan hudu sai shafa kai biyar sai wanke kafa shida ba mu ce kun ba mun ci shafa kai ba eh ba mun ci shafa kai ba yawwa to in muka kal in muka faɗi ayyuka ku lura gabai na ce in muka faɗi ayyuka sai mu ce wanke hannu zuwa nan sau nawa sau uku kun gane wannan ɗaya kenan sai shaƙa ruwa biyu kenan sai facewa a sai kuskuren baki barakallahu fikum sai kuskuren baki nau kenan biyu shaƙa ruwa facewa hudu wanke fuska biyar wanke hannaye zuwa nan shida shafa kai dawo da shi shafar kunne wanke kafa zuwa idan sawu goma kuna jina da kyau? kuna jina da kyau? abu na gaba shine magana da muka faɗa da su akwai farlan alwala akwai sunnonin alwala akwai mustahabban alwala wannan ba lokaci ne da za mu yi su filla-filla ba duk kun da ɗalibai a zuzuwanku kun gano wannan da kyau ko duk kun karantar da su a azuzuwanku so yanzu ba farlan alwala da sunonin alwala za mu karanta ba yanzu za mu ɗauko siffa ɗaya daga cikin siffofin alwalar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mu karanta in lokaci kuma ya bamu mun samu dama ko mu yi a aikace wani hadisin da ke gabana shine hadisin Humran maula usman, bin Affan رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرافق إلى المرافق إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسلهم ثم مسل برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه wani hadisi imam bukhari ya ruwaito shi imam muslim ya ruwaito shi abu dawud ya ruwaito shi tirmidhi ya ruwaito shi hadisin ya ce an humran maula uthman an karɓo shi daga humran yantaccen bawan sayidina uthman shi ya kira maula yantaccen bawa ma'ana sayidina uthman ya yanta shi shi ne yake ruwaito mana hadisin ya ce annahu shi umran ra'a usmana ya ga usman ibn affan zunnurain wanda ya auri 'ya'yan manzan Allah sallallahu sallama guda biyu wanda yake banda shi babu wanda ya aure su guda biyu sai dai wani ya auri ɗaya wani kuma ma bai samu ba amma shi ya auri ɗaya ta rasu ana sallama ya sake aura mushi wata shi sai ayi kiran shi zunnurain domin yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana da ƴaƴa maza kamar yadda yake da ƴaƴa mata kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin amma saboda wani hasidin idza hasada kun gane ko saboda tsabagen hasada da yake masa yana Uthman sai ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da ƴa kwata-kwata sai ɗaya ita ce sayyida Fatima wai ita ce 'yar manzan Allah kaɗai dan kin ga tunda an ce ita ce kadai kuma na aliyu ne ya aure ta kin ga sai na ufuman bai auri saboda tsabake yana masayin na ufuman wannan hasada na ya auri 'ya'yan manzan Allah guda biyu kuma bayan Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika ka faɗa ma matanka wa banatika da 'ya'yanka mata da kayafa wani sa'il mu'minina da sauran matan mu ne baki ɗayansu ki san qur'ani kitabun fusilat ayatu min ladana kimin khabir Allah ta'ala da yake maganar annabi hud yake annabi hud yake faɗa ma mutanansa yake ce da su haula'i banati hunna atharu lakum ai ga ƴaƴa mata nan nawa ku je ku aura malaman tafsiri suka yi magana biyu wasu suka ce ƴaƴan shi na cikin sa da ya aura wasu suka ce ƴaƴa na al'ummarsa domin annabi uba yake ga al'ummarsa saboda ƴaƴan al'ummarsa kamar ƴaƴansa ne duk da ba ƴaƴan shi ne na cikin sa ba kun gane wannan to don kada ki fahimtar kada ki fahimci haka a wannan ayar sai Allah ta'ala ya fayyace duka ya yace kulle azwajika wa banatika sai ce wani sa'il muminina kenan wa banatika ƴaƴanka na cikinka na tsatsanka da ka kuma sai ya ce wa banatika bai ce wa bintika ba tawo mutane ne da ba sa karanta qur'ani sun ce ma ba su yadda da qur'anin ba kwata-kwata Allah ya sauke sai na Uthman da abi wadu ya a kawo mashi abin alwala ya sa a kawo mashi ruwan alwala kuna jina fa'afraga ala yadaihi sai ya karkato da ruwan a hannayensa ala yadaihi a hannayensa min inahi daga ruwan fagasalahu ma salasan sai ya wanke hannayensu uku kun bai ce salasan salasan ba sai ya wanke su sau uku kuna ji na da kyau mun samu nawa kenan thumma adkhala yaminahu fil wudu sannan sai ya shigar da hannun shi na dama a cikin abun alwala takan yiwu kenan ba huta bane ko gwangwani ne ko ƙwariya ce ko wani abu da ake sa hannu kenan idan zaki abin alwala a cikin botiki ko daga tasa ko daga kwano ko daga kaza sai kin wanke hannun tukunna sannan kina da dama in kin wanke hannun so uku sai ki tsoma hannunki a ciki ta yadda watakila in kika ce zaki karkato zaki zubar da ruwan kuma alhalin kullum kina karanta wata kalilul ma'i da karanta ruwa to kuma kika kwararo daya sai kiga ruwan gaba ɗaya ma kusan na alwarar gaba ɗaya ya zubo so sai ya sanya hannun shi na dama ki lura ya sa damansa sai da ko ke ba haguwa ce tunda alwala zaki yake zama badama kun gane ko sai ki sa hannunki na dama sai ki ɗebo ruwan faka salahuma fa afraga ma ala dai salam faka salahuma thumma adkhala yamina fil wudu sannan sai ya ɗebo ya sa hannun shi a cikin abin alwala ya ɗebo mai kenan thumma tamadmada sannan ya kuskuren baki kuna jina wastan shaka ya shaka ruwa wastan sara ya face kenan da ya ɗebo ruwan sai ya gunsa ya kuskuren baki ya zubar da ragowar ruwan sai ya shaƙa ruwa da hannun shi na me na dama sai ya sa hannun shi na hagu ya face nawa kenan ɗaya sannan sai ya sake maimaitawa nawa sai ya sake maimaitawa nawa uku kenan thumma ghasala wajahu salasan sannan ya wanke fuska hiso uku kuna jina kamar yadda muka bayani daga nan zuwa nan a wuraren da ake wanke fuska Waye yadayhi ilal almirfaqain da hannayen shi biyu zuwa gwiwar hannu zuwa gwiwar hannun ta shiga karki bari nan bai samu ruwa ba karki bari nan bai samu ruwa ba ki san tabbatar ko ina ya samu ruwa na'am thumma masa da ra'asihi salasan su uku thumma masa da ra'asihi sannan sai ya shafa kansa sau guda da ya shafa kai sai ya hada da kunni thumma ghasala kilta rijlaihi sannan sai ya wanke dukkanin kafafuwansa biyu guda biyun nan ya wanke bai wata ya wanke ya bar ɗaya ba salasan sau nawa sau uku sun maƙal sannan sai ya ce shi wa kenan sannan Uthman sai ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama tawadda na hawa wudu'i hadha na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi alwala irin wannan alwalar da nayi wa qala kuma yace man tawadda duk wanda yayi alwala mace ko namiji kenan domin man kaza ka man da ni ma'a sai ke siyagul umum don mu bahamati ne man tawadda'a duk wanda yayi alwala mace ko namiji na hawa wudu'i haza irin wannan alwalar da nayi in juwa in ji manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama dan sai na Uthman ne ya ce mana ya ga manzan Allah ya yi wannan alar kuma manzan Allah ya ce manzan Allah yace duk wanda ya alwala irin wannan alwalar da nayi thumma salla raka'ataini sannan sai ya salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsa bai ji ya burge kanshi a alwalad da i ba a aikin da yayi ba ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ya gafarta mashi duk abin da ya na zunubi mun gano wannan da kyau ko kun ga tun da na ce muku wani hadisin bukhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi Dan ki fahimci hadisan falala akwai wal mutaraddiyatu in dai akan falala ce fa akwai la akwai hadisan da ba da ba su da inganci eh mana in dai kan falala ne sai a hankali kal wadi'ina fi fada'il suwar fa mara wa fi kitabihi qadar wanda sai ga falalar suwa an yi kaza wasu hadisan duk ba su kai labari ba wannan baya hana kuma a samu hadisai da suka kai labari amma sai ga an ce wanda yi kaza kaza wai yana da ladan annabawa wanda yi kaza kaza yana da ladan manzanni ha ba wanda ya kaza ya kaza ya kaza yana da to yana da ladan annaba baki da wai sahabin annabi sahabin annabi fa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya baka kai shi ba malaika kana da ladan annabawa baki ɗayan su Allah ya tsare mu wannan magana da aka yi tana da alaka kenan da cewar mutum ya yi wannan ne bayan ya nisanci wannan gafarar lawa ma ta kaddama min zambi bayan ya nisanci ka ba'ira kamar da muka ambata Allah ta'ala ya ce in ta ji tanibu ba'ira ma tun hauna anu ukafir ankum sayyi'atikum ina Abdul Aziz ina Abdul Aziz bayan Allah ta'ala ya ce in ta ji ta nibu ka bayar matun hauna an hunu ka an kuma sai a tukun ina gaji kuma wannan kenan so yanzu mun ji yadda al'aular take kuna tare da ni to bari mu kwatanta mu gani wannan ita ce makarantar annabi sallallahu ta'ala sallama sai da ya tashi ya hau kan mumbari ya nuna ma almajiran shi yadda ake sallah wai kirki ce ɗalibanki sun gane farallai sun gane sunnoni sun gane mustahabai sai kin tara yan babban aji tukunna kin yi alwalar sai ki ce wancan ta fito ta yi sannan gobe sai ki tara yan wancan ajin gobe sai ki fito da yan wancan ajin amma kawai sun rike farallai sun rike sunnoni da ka duk wannan nafariya ce ne ba a yin wannan amma takin barko sai an nuna ma kowa sai na usman tara su iya nuna musu shi ma ya ce ya ga annabi sallam yayi haka ina fata mun gane wannan da kyau nam kuna kallo na ku na baya za su iya dawa nan wasu su koma can ɗaya daga cikin sakamakon zuwa makara kenan kuna tare da ni sosai sai na yi magana ko ba sai na yi magana ba me kuma zan faɗa bayan duk na gama magana yanzu eh nam bismillah wani ba a dalku ba nau kenan na nau kenan na nawa kenan gemu na khafif ne ko yawwa to shi ke eh idan mai yana da yawa ne ba a tsitsi lalle a wani alwala amma a wanka kamar yadda bayani zai zo sai an yi haka ai kuna tare da ni ko nau kenan eh haka ba أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم يا رجل زو علتي akwai tambaya wa alaikum salam wadda hanci wai zai iya yi kokari dai ya san ya yi shakarwa amma haka da ake yi ba fa shakarwa ba ne ko ya haka ba fa shakarwa ba ne ko ya haka ba shakarwa ba ne yawwa wani lokacin kuma mutum ba zai ji ba sai yi sai sa sai sa da ba zai cutu ba wai duk karatun da aka yi duk ku tambaya ba sai yanzu da aka yi alwalar a aikace eh to ashe kun ga ashe yin aikace yana tasiri sosai ko yanzu mun yi alkawari da ku kenan duk mai ɗalibai za ta je ce ma ɗalibanta wannan eh za ku ce mun kwace insha Allah eh insha Allah na'am eh ban gane irin na da ba ai ɗaya daga ciki wannan yana da tabbas ki ce haka malamin ki yayi na ce muku ɗaya daga cikin sifofi waɗannan sifofin alaulan duk karantawa ake yi inda za ki samu za ki samu wata siffar a yi miki shi a aikace ya fi a yi a karance duk siffofin alaulan da muke da su a karantawa kika yi sai ki ga an yi amma a yi miki shi a aikace yadda ake wannan shine abin da ake magana a kai na'am a'a ta ce in mutum ya kwance kan shi kawai za ki shafa kai ne haka baki ɗaya kawai a zuwa ƙarshen gashin kenan kun gane wannan da ke ko su wannan shi nam na ce muku wannan nau'i guda ne da ne muku akwai nau'ukan sabanta ruwa din wannan ba uku uku ne muku ba akwai alwalar bibiyu akwai waje amma dai ki fahimci cewar yanzu dai wannan an yi miki ita a aikace kin gane wannan da ke ko ɗebo ruwa a sa a kunne wannan ruwayar ita ma akwai ta tabbataccen riwaya akwai wannan riwayar kun gane wannan da ke ko nam sai abu na gaba a wannan gabar da muke akai ita ce faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ko wa arjulakum nan gaba za mu tashi yanzu ita za mu karasa a daidai nan akwai kira'a guda biyu akwai wa arjulikum akwai wa arjulakum idan aka ce wa arjulakum ma'ana shi daban in aka ce wa arjulikum ma'ana shi daban imam shatibi rahimahullahu azza wa ya faɗi wannan yace wa arjulikum bin nasbi an maridan ala wa arjulikum ka karanta wa arjulikum kalmar wa arjulikum bin nasbi kai mata nasaba ka ce wa arjulakum amma wanda suka karanta wannan su ne nafi'u da ibn amir riban da aliyu kisa'i no kenan biyu ala da habs su su karanta wa arjulakum idan muka karanta wa arjulakum sai ya zama atafi kenan akan faghsilu wujuhakum wujuha al-maf'ulun bihi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum aydiya maf'ulun bihi fatufni ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum don ya nuna maki matsayin tartibi ana so ki yi ne a tartibi wa tartibi din nan tunda da ake lissafa na wankewa din duk da kai ana shafan shi ne amma dan a nuna maki tasirin jerantawa sai aka kawo abin da ake shafa tukunna sai aka ci gaba da kawo wanda ake wankewa shine mai kafa sai zama wa arjulakum ana wanke kafa kamar yadda ake wanke fuska wannan a ta saba kenan a kira'a kuma ta jarra wa arjulikum sai zama atafi akan famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ku shafa kawunanku kuma ku shafa kafafuwanku ɗaya daga cikin taujihin malaman qira'at kenan akan wannan to me ake nufi da ku shafa kafafuwanku sai malamai suka ce da aka ce ku shafa kafafuwanku wannan kira'ar tana mana bayani ne akan almasu alal hufaini almasu alal khufaini domin akwai ka'idoji a babu kira'at to ɗaya tun da kira'a guda biyun ba zai yi a haɗa su daidai sai kowace ta zama aya ce mai zaman kanta wa arjulikum tana magana akan shafa akan khufaini me shafa akan khufaini wace ta san hufi eh to amma dai an san safa mai kauri ko ai kusan mata suna sa safa mai kauri to idan mutum idan kika sa safa ko ya sa safa a lokacin da kika sa safar bayan kin yi alwala kamar yanzu yadda ne alwalan nan sai in sa safa in sa safa ta a kafa kun gano wannan da ke ko kenan sai in je in yi sallata bayan an yi sallar sai kuma wata sallar ta zo zan yi alwala bayan kin gama wanke ko ina da ina da shafa da ko ina sai ina ya rage kafa maimakon ki cire safar kawai sai ki shafa akan safar kawai kina zuwa sai ki haka kawai sai kawai ki haka ana goya muku karatu kuna cashi kenan wa ma ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim kuna jina wannan shi ya kira almasu alal hufaini shafa akan hufi guda biyu ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi sahabban shi sun yi in kika duba iziya ma nan kurkusa da abin da namiji kawai a ce a'a yana nan sai dai mutum ko in ya tike a halari ne ko ya makale a ishmawi ko ya fara iziyar bai kai can ba kuma ya kan kanshi amma bayanin yana nan kullum abin da ake bukata a yi shi aikace a lokacin da ake miki aikace sai ki ga yanzu ba ake miki karatun ba ki yi tambaya ba amma da aka aikace kuma sai ki kamar abin bai abin nan ba to wannan haka ake yi tsawon kwana nawa tsawon kwana uku idan janaba ko haiba ba ta gifta ba amma in dai dan karewar alwala ce ko ta abin nan tusa ko bayan gida ko fitsari mutum zai sake alwala in dai lokacin da ya sa safar mai kaurin ya sa ta da alwala to zai ci gaba da kuma bai cire ta ba kuna jina bai cire ba in ya tashi in ya zo yin alwala yana wankewa gaba daya ya zo kafa kawai sai in shafa a kai ai kwatanta muku shafar yawwa to wannan shine abin da ya shafi shafa akan kofeni da kuma wankewa wani shine tsabtataccen bayani Shi ne tataccen bayani shi ne gamsashen bayani wa alaikun salam kwana uku ga matafi yau wa laila ga mazaunin gida ko nam nam eh eh ba ki muka fara karatun ne eh wai abin da ya sa wannan tambayar a lokacin da ne bayanin duk ku yi tambayar ba eh hisa da ce a makare kika su yawwa yadda ce gana yin haka ake yi ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka yi a yi yadda kika gana yi ɗin nan karki wata tambayar ko ba ruwa a kin zuba wa huwa jazbul ma'i haka mai ahalar ya faɗa kuna ina ne wa huwa jazbul shine fusgar ruwa wai ta ɗebo ruwa mutum ya ɗebo ruwa haka sai kuma ya haka a ba abin da yi bai shaƙa ruwa ba bai shaƙa ruwa ba wa huwa jasbul ma'i bil anfi mama shine a ja ruwan yi wa balik filistin shaƙi illa an na sa'ima Allah ya saka da alkhairi yanzu mun yi gaba nawa kenan a karatunmu ne yau mun yi gaba biyu gaba ta farko ya ayyuhan na amanu gaba ta biyu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn iya nan muka tsaya muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka Allah ta'ala ya karba mana ayyukanmu wannan ramadan da ke gabatowa ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su azumce shi kuma ya Allah ka sanya mu daga cikin yantattu da kake yantawa a cikin wannan watan ka'idar karatu ita ce za a zo da wuri karfe goma ko mutum ɗaya muka samu da izinin Allah ta'ala za mu yi ƙoƙari a fara da wuri ɗaya na biyu kuma tambayoyi a rubuta su za mu dinga karanta tambayar da aka rubuta ne kun fahimci wannan da ke ko ka'idar ya kamata a sa isa su ko ba sai an sa ba ta karanta tambaya mai isa istisna'i din mai rubutacciya saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana wannan wata da alfarma da alkhairi ya karbi ibadunmu ya sa abin da muke yi ne muna yi domin shi ya Allah ka yarda da mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma malamanmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya saka da alkhairi gobe za mu tashi wa in kuntum junuban fatahharu aha alwala kowa ta ga yadda ake yi ko saboda haka yanzu idan kuka je gida sai ki sa wata ku saɗu uku ku yi alwalar sai ɗaya ta yi ta ce haka ake mana ɗazu haka ake yi fa sai ki ce haka aka ɗaya ta dinga monitorin ɗinku haka za a yi in ke ma kika sai ita ma ta yi sai ita ma ta yi sai ita ma ta yi so yanzu duk bata alula a ajiye shi a yi shi a aikace dan yanzu ga sallah azhar tana tana fuskantar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik